This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49.60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalo da kuma niyya muryar arewa. Kuna ma da iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko sashin hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asabahin ranar Talata ɗaya ga watan Satumba Ibrahim Kalmasi Garba ne da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama ya ce sauyin yanayi wata barazanar ce da ke bukatar matakin gaggawa wadda ke ci kamar wutar daji. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun imel dubu bakwai da hillary clinton ta aika ko kuma aka aika mata lokacin da take sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar kana shugaban ƙasar jamus angela merkel ta yi kira ga ƙasashen turai su ƙara zage damtse wajen ɗaukar nauyin dubban bakin haure da ke kwarara nahiyar to kanun labaran kenan To an fara tambayar ko shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da ƙaurar da cibiyar yaƙi da Boko Haram daga Abuja zuwa Maiduguri? Ba wani wahala tafi Abuja fi ka zo duka da za a yi anan anan umarin anan za ta yi anan Maiduguri. Eh. Abin an samu ci gaba kenan. To sojojin Najeriya sun shiga inganta dangantakarsu da jama'a har shugaban sashen inganta dangantakar ya ce daga yanzu idan soja ya kuntata ma wani a gaya masa. This my personal number 080340. Ga lamba ta ta kaina sifili takwas sifili uku hudu sifili uku shida tara uku biyu ana iya samu na a koyaushe. Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha na Sokoto na tafi da shirin sana tsaka mai wuya. To amma duk waɗannan sai kun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana sauyin yanayi a matsayin barazanar da ke buƙatar matakin gaggawa bayan isassa Alaska jiya Litinin domin fara ziyarar kwana uku a jihar da ke arewa maso gabashin ƙasar da nufin jawo hankali kan batun yanayi. A jawabin da ya gabatar a wani taron ƙasa da ƙasa da aka gudanar a Anchorage, Alaska, Mr. Obama ya ce batun sauyin yanayi yana ƙara ɗaukar sabon salo kowace shekara. ya ce yanzu sauyin yanayi ba matsala ce da ke nesa ba matsala ce da ke faruwa a nan yanzu haka a zahiri ma sauyin yanayi na faruwa cikin sauri fiye da matakan da muke ɗauka na shawo kanta tilas ne a sake lale ba mu ɗaukar matakai a cikin sauri yadda ya kamata mr obama shine shugaban amurka mai ci na farko da ya ziyarci wannan bangare na taswirar duniya yayin ziyararsa a jihar alaska zai hau tudun da dusar kankara ta rufe ya tattauna da masanta ya kuma shiga wani shirin talabijin da fitaccen mai tada tsimin al'umma kan yanayi da halittu a cikin kamfen fada white house na nuna yadda sauyin yanayi yake lalata halitta mai kyau da allah ya albarkaci wannan jiha da ita za a ɗauki hotuna a dukkan wuraren da shugaba obama zai yada zango da nufin nuna illa sauyin yanayi na zahiri da kuma jaddada saƙon shugaban ƙasar cewa sauyin yanayi ya riga ya iso ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun imel dubu bakwai waɗanda mai neman jama'iyyar da makaranta tsaye da ita 'yar takarar shugaban ƙasa hillary clinton ta aika ko kuma aka aiko mata lokacin da take sakatariyar ma'aikatar cece kucen da ake yi a kan amfani da imel ɗinta a maimakon na gwamnati da clinton ta yi yayi wa yakin neman tsayawa takarar shugaban ƙasa da take yi rauni clinton ta musanta aikawa ko kuma samun saƙonnin imel da suka shafi aikin gwamnati ta wannan hanyar sai dai waɗansu masu kaɗa ƙuri'a suna cewa ba gaskiya take faɗa ba mark ton na ma'aikatar harkokin wajen amurka ya bayyana jiya litini cewa bayan da sifeta janar na ma'aikatar leƙen asiri ya yi nazarin wasiƙun ya tarar cewa kimanin wasiƙun imel 150 daga cikin wasiƙun na mrs clinton wasiƙu ne da suka shafi ayyukan gwamnati tona ya ce wato kawo yanzu ba a sami wani imel ko ɗaya daga cikin eh, imel ɗin da clinton ta aika ko kuma aka aiko mata a lokacin da take wannan aikin ba da ya shafi gwamnati da kuma aka wato aka ayyana a matsayin wanda ya shafi wato sirri ma'aikatar harkokin wajen amurka ta bayyana cewa ba sabon abu ba ne a wato a matsayin wasiƙun imel zuwa na sirri ko kuma a keɓaɓu a mai da su haka clinton ta ba ma'aikatar harkokin wajen amurka izinin duba shafuka dubu hamsin da biyar na wasiƙun imel ɗinta ta kuma musan ta aikata wani laifi ta ce ya fi mata sauƙi ta yi amfani da imel ɗaya da kuma na'ura ɗaya lokacin da take matsayin sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka shugabar kasar jamus angela merkel ta yi kira ga kasashen turai jiya litinin da su ƙara datsa wato zage damtse wajen ɗaukar nauyin dubban bakin haure da ke kurara nahiyar amma waɗansu ƙasashe da ke makwabtaka da ƙasar jamus ɗin sun yi watsi da wannan kira. Versagt Europa in der Flüchtlingsfrage geht diese enge Bindung mit den universellen kasashen turai suka gaza game da batun 'yan gudun hijira idan aka bari wannan damar kare wannan 'yancin bil'adama ta kubuce nahiyar ba za ta kasance yadda muke buri ba ƙasar jamus ta karbi 'yan gudun hijira fiye da kowace ƙasa a ƙasashen turai da adadinsu zai iya kaiwa 800 a ƙarshen shekarar nan sai dai slovakia da jamhuriyar czech da hungary da kuma poland suna daga cikin ƙasashen da suka kyame cewa da shirin da ya buƙaci ƙasashen ƙungiyar tarayyar turai su karɓi wani adadin 'yan gudun hijira prime minister slovakia robert pico ya ce ƙasarsa ba za ta taɓa amincewa da kimanta mata yawan 'yan gudun hijiran da za ta karɓa ba ya ce galibin 'yan gudun hijirar da suke kwarara a kasashen turai daga kasashen gabas ta tsakiya da afirka suna wannan tafiya mai matuƙar haɗari ne zuwa kasashen turai sabili da dalilan tattalin arziki kuma kamata ya yi a rika mai da su kasashen shi na asali ranar lahadi ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar faransa lauren fabius ya zargi kasashen gabashin turai musamman hungary da ɗaukar waɗansu matakai masu tsauri da suka saba wa manufar ƙungiyar tarayyar turai budapest ta gina wata ganuwa mai fadin mita hudu a kan iyakarta da Sabiya domin hana bakin haure kwarara zuwa cikin ƙasar Hungary. Shugaban kungiyar kula da 'yan gudun hijira ta kasa da kasa Janar William lacy Swing ya ce kungiyar wato kungiyoyin agaji irin nasa a shirye suke su taimaka wa gwamnatocin kasashen turai shawo kan matsalar kwararar bakin haure. sai dai ya ce waɗansu ƙasashen turai suna buƙatar kawar da fargaban da suke yi da wato suke da shi game da karɓar 'yan gudun hijiran wata kotu a kudu maso gabashin turkiya ta umurta a ci gaba da tsare waɗansu 'yan jarida 'yan asalin ƙasar burtaniya biyu da takuntansu har lokacin da za a gurfanar da su gaban kotu bisa zargin ayyukan ta'addanci an yanke masu hukuncin ne a zaman kotu jiya da aka gudanar a birnin diyar bakir. inda aka ba da umarnin mayar da 'yan jaridar waɗanda ke aiki da wani kamfanin labaran intanet na ƙasar amurka gidan yari bayan kwana biyu da kama su a kan iyakar siriya da iraki da kuma iran kamfanin dillancin labaran ƙasar faransa ya ruwaito cewa an saki direban su mutum na hudu da aka kama jami'an tsaro sun ce an kama ɗan jaridan jack hanraham da mai ɗaukar hoto philip vandelburi ne a ranar juma'a bisa laifin ɗaukar hotuna ba tare da cikakken izinin gwamnati ba yayin da suke ɗaukar hotunan wato fada tsakanin dakarun turkiya da mayakan kurdawa daga baya aka ƙara laifin da na taimakawa 'yan isis sai dai hukumomi ba su yi wani ƙarin haske ba a cikin sanarwar da ta fitar ranar lahadi ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty ta bayyana zargin a matsayin marar tushe to an sha labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To yayin da ake harmar bikin kwanakin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ɗari bisa gadon mulki. Wasu daga cikin tambayoyin da 'yan Najeriya ke yi shine ko shin kwalliya ta biya kuɗin sabulu dangane da mai da cibiyar ba da umarnin yaƙi da Boko Haram daga Abuja zuwa Maiduguri? Wakilinmu a Abuja Hassan mai na Kaina ya shirya wannan rahoton. tun a lokacin da ake rantsar da shi shugaba muhammadu buhari ya faɗa cikin jawabin da ya gabatar cewar bai san mai cibiyar bayar da umarnin yaƙi ta najeriya ke yi a abuja ba bayan da shiyar arewa maso gabas na can na cin wuta al'amarin kenan da ya sa aka mai da wannan cibiya zuwa birnin maiduguri tuni dai rundunar tsaron najeriya ta bayyana gamsuwarta bisa rawar da wannan cibiya ke takawa kamar yadda kakakin rundunar kanar rabi abubakar ya min ƙarin bayani. ta'adda za mu kara mai da hankali sosai a da haka muka koma ta rawar da zama kwamfuta a kuma santa inda muka yi muka abin da ya taimaka sosai. Dr. Muhammad Elnur Dangel kwararre ne kan sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci da ke jami'ar Maiduguri. Kuma da shike kuma sun zo nan ba wani wahala tafi Abuja ka tafi ka zo dukka da za a yi a nan operation center kenan nan ya zama yi. Ba lalle sai an tafi a tambayi wani a ba su umarni su yi wani abu a nan umarnin a nan za ta yi a nan Maiduguri. Eh. Abin an samu ci gaba kenan. Dokta to wannan wani tasiri zai yi a yaƙi da ake da ta'addanci sojojin za su yi da gaskiya don shi shugaban kasa ya nuna shi ne abin da ya dame shi na fawari sojojin da kansu ba za su yi wasa ba na tabbatar za a samu nasara wannan abu so yanzu tun da commandant sun zo nan maiduguri da seven deep suna nan kuma shugaban kasa ba zai yadda a samu felo a wannan abu ba kuma sojojin su kuma ba za su yadda a samu damuwa ba. Dr. Mohammed El Nur Dongel kama daga lokacin da cibiyar bayar da umarnin yakin ta koma maiduguri ake ganin nasara a zahiri cikin wannan fafatawa da 'yan Boko Haram na tambayi kakakin hedkwatar sojin ƙasa ƙasa na Najeriya kanar Sani Usman Kuka Sheka wai shin waɗanne abubuwa ne sabbi wannan cibiya ke yi a birnin Maiduguri? Eh akwai abubuwa da dama idan ka lura duk sanda ake yaƙi irin wannan ita runduna ta bakwai da ta uku waɗanda su ne jagora a ga sojojin Najeriya ta fuskar yaƙi da ta'addanci ai suna da na gaban misali akwai hedikwatar sojoji ta ƙasa baki ɗaya da kuma sojojin ƙasa a nan Abuja to su waɗannan da suke Abuja su ne yanzu aka ɗauke aka kai Maiduguri da kuma wata ƙaramar cibiya a yola yadda duk sanda aka tashi ana bukatar wasu abubuwa ba sai an ce a kira abuja ba hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria Ina kamuna aikin soja hajji ɗan ina tsoron in shigo cikin birni sun ka tobe kayan mu ija su mu ga ija su su su na kote haka ne kuma a gaida hassan har yanzu dai kan sojojin na najeriya bayan sun yi ta shan suka daga ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane sojojin na najeriya sun fara zagaye jihohin da ake yaƙi da boko haram don kyautata dangantakarsu da jama'a daga adamawa jihar da aka fara da ita Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da rahoton. shugaban sashen inganta dangantaka tsakanin fararen hula da soji wato military civil relations brigadier janar nicholas rogers ya ce zufa lokacin cin zarafin fararen hula ya wuce kuma ya buƙaci duk wanda ke da korafi kama daga waɗanda ke korafin an kama su ba bisa laifi ba ko kuma sojoji sun ci zarafinsu da su kai batun ga duk wani rundunar soji da ke kusa ko kuma masu buga lambar waya su kai tsaye. This is my personal number 08034036932. You can reach me. Daga yanzu ba za a sake cin zarafin wani ba kuma duk wani da ke da korafi ko kuma bayani da zai taimaka to yana iya tuntuba ta kai tsaye a wannan lambar tawa yanzu lokaci ne da aka dukufa wajen maido da mataban aikin soji ai da harajin 'yan ƙasa ake biyan mu albashi a cewar brigadier janar nicholas rogers da koya ma dangantaka take a yanzu a tsakanin 'yan gudun hijira da hare-haren boko haram ya shafa da kuma jami'an tsaro musamman soji alhaji sa'adu bello da ke zama babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta nema a yola ya ce ah, suna iyakacin kokari su fahimta jami'an su wato su sojoji cewa ah, wa'annan mutane da suke sansaninmu mutane ne wadda suke da yanci suna da daraja da kima eh, ba mutane ne wadda za a tsawata musu ko a dake su ko a musu wani abin da zai musu guna musu ba ya gwargwado alhamdulillah sojoji eh, reaction din su a kam mu sai zai mu yaba eh, wannan haɗin kai da suka baya Allah ya sa ya ci gaba su ma dai shugabannin al'umma sun fa bayyana farin cikin su ne da wannan sabon yunkuri da rundunar sojin Najeriya ta kirkiro Alhaji Ibrahim Muhammad itisis da ke zama mataimakin shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Najeriya mai kula da shiyar Arewa na mai fatan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. A gaskiya ba abin da yake ce mutane a kwariya da a doke ka ana ka kuka. Zo yanzu kowa samu incin kansa. Kuna ga matakin da aka ɗauka zai sa jami'an soji su daina cin zarafi da sauransu? A zai sa sosai don dama samun dama suka yi. Yanzu duk mutumin da aka zalunce shi in ya kai karan abun a gaba ya ya tabbata ba zai ji daɗi ba shi ma don ba lokacin ba ne yanzu. To sai dai kuma wasu ma na ganin su ma jama'a fa akwai rawar da ya kamata su taka a wannan yunkuri. tunda in bera na da sata wai aka ce daddawa na da wari sunana david molomo tsofin secretary na yan jarida na adamawa state to ya kaji da wannan taro da aka shirya eh, da kyau sai dai mu jama'a ya kamata mu ma mu goye domin dan najeriya in ya dan samu privilege kadan haka zai abusing sunana samun dan waja to ya kaji da batun wannan sabon tsari da na sojojin najeriya suka ce za su dauka don ganin kan cewa an daina cin zarafin jama'a shine dama abun da muke bida ibrahim abdulaziz sashin hausa muryar amurka daga yola a najeriya soja ga bakin to a gaida ibrahima yanzu kuma ga aliyu mustapha na sakkwato da shiri na gaba tsaka mai wuya asibiti ba maganin suna so a taimake su ya yanka masa aiki akan wani dubu talatin wani dubu ashirin wani sha biyar ta yaya za mu kasa ganin cewa an zo an faɗi cewa za a gyara gida a miliyan ɗari da tamanin. tsarin mulkin da ya ba kuma aka kira shi mataimakin gwamnan kano wannan tsarin mulkin ne ya ba shi dama a tanadar mushi gida a tanadar mushi ofis a tanadar mushi a tanadar mushi kuma aikin yi wannan duk tsarin mulki ne ya ba da wannan damar. so mala Ali ba ta ma gidan da yake ciki ya fi wannan wanda yake ciki ba to in eh. haka ne ba sa tattalin ba a nan ya zauna a wanda yake ciki ya so kuɗin a zuwa sa cikin wani sashen da zai taimaki al'umma taimaki al'umma jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya. Malam Ali ai wata gwamnatin ko Gate Sabu ba gidan da gwamna da mataimakin gwamna zai ko Gate Sabu tana kashe fiye da wannan kuɗin a gwamnatin shekarau an ware kuɗi sama da naira miliyan ɗari biyar an gyara Gate House. Jama'a muna fatar kuna nan kalau da muke a nan Washington barkar ku da zuwa ga shirin muna tsaka mai wuya. Shinkam ya maganar gyaran gidan mataimakin gwamnan jihar Kano a kaman kudan kudi kusan naira miliyan metan take ratsa su kanawa ne. A ni malam zakar zuna na mala Gaskiya magana wannan kudin gaskiya yau ya kamata a ware talaka musu wani aiki. Fi sabilillahi. Sunana Maryam Jari. kudin da za a gyara gidan mataimakin gwamna wannan miliyoyin kuɗi malala gashin tunkiya sun yawa. Magana ta Allah. Ya kamata a rage. saboda me saboda halin da ake ciki mutane suna cikin wani hali a ce an ɗauki wannan malala gashin tinkiyan kuɗi an gyara gidan dufiti gwamna gaskiya bai dace ba gwamnati ta yi nazari ta yi tunani akan wannan abu lokacin da muka faru magana shirin gwamnan jihar kano wato abdullahi umar ganduje na ya kashe naira miliyan 180 domin yin kwaskwarima ga gidan da yake son mataimakinsa hafiz abubakar ya tare a ciki ɗaya daga cikin masu muhawara akan wannan maganar musa ɗan birni na jam'iyyar pdp ya ciki gwamnatin ta kano sosai akan wannan ƙuduri nata musamman da yake a cewar shiga shi har ana korar mutane ma'aikata saboda wai a tanadi kuɗi to wannan kalama a cewar ɗaya abokin muhawarar wato murtala zainawa na apc abin dariya ne a cewar ɗan pdp ne yau yake zargin ɗan apc da mundahana ko almubazananci to ko su mutanen na pdp ya suke ji da wannan martani ta ai wannan magana ma da yake yi zance ne saboda haka wannan mutane da muke kano muka hanga amma gwamnatin baya ta pdp ta yi aiku ne kuka yi gwamnatin domin wanda ya sauka da gwamnatin wannan ta hukar ne daga sun yake kai ma daga sun kake an taɓa yin irin wannan da gyara an ba da gyaran gida a kan miliyan ɗari da tamanin a can da kuka yi gwamnatin a baya ai da kai aka yi wancan ma wata ta bayar ma daga pdp kuka fito kuma tare da ku muka yi pdp amma magana nake ta yanzu mutane da aka faɗa za a yi tattalin arziki ya kare za a yi tsantseni za a kula da abubuwa an rage abubuwa don ba maki muka yi da muka ji wannan domin yau wurin nan da za a gyara kana zancen gidaje ne da yawa ko kuma gidaje ne ba ɗaya ba biyu gidaje ne wajen guda takwas amma dai gidan da mataimakin gwamna zai zauna ake magana ko guda nawa ne ko guda nawa ne akan kuɗin da ake magana ka tuna ko yanzu a zancen da ake akwai malaman makaranta da suke zancen kuɗaɗen su a wannan gwamnati akwai ɗalibai da suke zancen kuɗaɗen su na koma a wannan gwamnatin akwai mutane suke shiga cikin rediyo suna ambata asibiti ba magani suna so a taimake su ya'yan sa masu aiki akan wani dubu talatin wani dubu ashirin wani sha biyar kuma yan kasu ta yaya za mu kasa ganin cewa an zo an faɗi cewa za a gyara gida a miliyan ɗari da tamanin amma Alhaji Musa magana da magana da Alhaji Murtala da zai yake ce ko addinin musulunci ma yana son mutum mai mukami irin na mataimakin gwamnan Kano a ce yana zaune a natsatsen gida tsaftataccen gida gida mai kyau gida na kima mai martaba da sauransu to to mala ali ba sai ma gidan da yake ciki ya fi wannan wanda yake ciki ba to eh. in haka ne ba sai tattalin ba a nan ya zauna a wanda yake ciki ya so kuɗin a zuwa sa su cikin wani sashen da zai taimaki al'umma taimaki al'umma jihar Kano da ƙasa gaba ɗaya Alhaji Murtala me yasa ba za a yi? Malam Ali ai tsarin mulkin tsarin mulkin da ya ba kuma aka kira shi mataimakin gwamnan Kano. Wannan tsarin mulkin ne ya ba shi dama a tanadar mushi gida a tanadar mushi office a tanadar mushi a tanadar mushi kuma aikin yi wannan duk tsarin mulki ne ya ba da wannan damar. Amma abin da nake so malam dan Musa dan Binni ya tuna cewar wannan gwamnatin da ta APC ta a karkashin jagorancin Dr. Allah Umar Ganduji ita ce shi ne gwamnan da ya fara fitowa bayan shugaban kasa ice ya yi albashinsa daga kashi hamsin duk kwamishinoninsa da masu bayan shawara da duk waɗansu ma'aikata wanda suke da dawanin siyasa a kansu sun yanki albashin kashi hamsin zuwa ɗari domin a samu kuɗin da za a ci gaba da tallafa wa jama'a a ba da ruwan sha da ciyar da yara a makarantu ba su uniform da kai su kasashen waje da irin kyawawan ayyuka wanda dama suka suka fara da shi da gwamnan sannan da Dr. Ali Musa Kwankwaso lokacin da yake mataimakin gwamna wannan har yanzu wannan aikin shi aka dora a kai na ciyar da jihar Kano gaba na yin gadojin sama na yin hanya na sa wutar lantarki na kai yara kasashen waje ci karatu na ba gina asibitoci na ba da magani a asibiti da ba wa mata jari da samun to amma alhaji murtala kamar da shi yadda gwamnatin Musa dan binni eh. an ba da aikin gina matatan ruwa a biliyan goma sha biyu ba a samu ruwa ko galan a ciki ba. A ah, gwamnatin su dan binni an yi abubuwa wanda yake ba ma za ka ma ka nuna cewar ma ga wani abu da ake na ci gaban wanda zai nuna maka cewar ma yau har za ka bincika wannan aikin ya yi tsada ma ko bai yi tsada ba babu ma aikin sai dai kawai a ɗaya kuɗin ka. Sai ma take ba da aikin yin ma a fito a ce ko ya yi tsada ko a rinka majadala ma ana ganin kaga ai ce mai adalci domin wata gwamnati ma ba ta da abin da za ta nuna sai dai kawai eh, da kudin al'umma yawa wannan gwamnatin to ina zuwa Alhaji Murtala ina zuwa Alhaji Murtala mun rinka muna takaitawa muna da lokaci za mu zauna sai mun gama komai tukuna mun rinka muna da abubuwa da yawa um, kafin in bayo shi Alhaji Musa dama ya mai da murtani kan wannan zargin da kake musu na batun madatsun ruwa da shauransu magana da shi Musa dan birni zai yake cewa idan ka ce gidan da shi mataimakin gona yake ciki a yanzu ya fi wanda ake neman a gyara me yasa ba za a yi dan kwaskwarima da ba za ta ci kuɗi naira miliyan 180 a gidan da yake bai ci gaba da zamansa ba me yasa ba za a gyara masa inda yake zaune ba ne Mala Ali ai wata gwamnatin ko Gate South ba gidan da gwamna da mataimakin gwamna zai ko Gate South tana kashe fiye da wannan kuɗin ni ne a gwamnatin a gwamnatin shekarau an ware kuɗi sama da naira miliyan ɗari biyar an gyara guest house ba gidan da dukki gwamna zai zauna ba ko gwamna guest house wanda za a zo wannan babu kasan da kai ne ke bai zo ya zauna a sharholi a cikin kudin an ware wajen miliyan ɗari biyar da wani abu an gyara gidan ake house so ina kake magana kuma mataimakin gwamna da zai zo ya zauna da iyalansa da ƴaƴansa wanda tsarin mulkin Najeriya ya bashi dama a bayan ana magana akan miliyan ɗari da tamanin. Dan mutane su san da wani gida kake magana ai kamata ya ka faɗi jan hawo na wuri kaza an kashe miliyan ɗari kaza. a kaga wannan sai mutane su ga ni da kai da a sanin mu baka san baka gana nake yi baka san gida ya hawo din da shekaru baka san gida hawo da shekaru ba ba da kuɗi aka yi abin nan ba baka sani ba a ni ban sani ba amma in ka faɗa da wani da sani kuma da wani da kuma da ake gwamnatin bare ko ka faɗi wani gidan da ka sani an kashe kuɗi ka ba a lokacin malam ibrahim shekaru shine nake ga ma ko shi wannan gidan da ake magana da shi lokacin da cigwar ne ga sa na an kashe masa kuɗi a naira miliyan ɗari 400 ko a wani gida saboda haka akwai irin waɗannan gidajen da guest house din ka duba wannan Sokoto Road ka je gani gidajen guest house na Sokoto Road da challenge na cikin gidan gwamnati nawa ne an kashe kuɗi ya fi naira miliyan ɗari biyar akan za a gyara gidan gidan wannan wani gidajen a lokacin ma da da tarabi musa ba da bai gwamna 2003 sababbin gidaje ne sababbin gidaje ne amma aka ce an gyara a miliyan ɗari biyar da wani abu. faɗi gida mai lamba aka kashe wannan kuɗin wanda mutane za su ji mutanen su ji amma an ne idan na ce da kai da ta da da kowa ya san su. in na ce da kai da muke magana gwamnati su ne kuma ya ba muke wani ai in da muke na siyasa abinda muka shi ya shafe mu ne wannan ya shafi al'umma mutane sun da da hmm. an shiga wani yanayi da ake tattalin arzikin kasa wasu abubuwa ana tattauna ana cewa domin a zauna a samu abin da za a kafa ko ina kowa ji ana yi da shi noman demokaradiyya ba ne gaskiya ne ba musa ko kuma a kansa ne muke magana don gyara domin mutane sun gamsu da cewa za a iya kuma abubuwa za su zo su wakana amma idan ana fito da irin wannan a kawai kwaskwari na gida za a kake miliyan ɗari da tamanin 'yan shara an ce su je su zauna sai an tantance su dubu biyu za su ɗauki miliyan ashirin da biyar kuma asibitoci da suke buƙatar magani wa'yansu lafiya suna ba da kuɗi wa'yansu wurare ana sai musu magunguna. ina zuwa alhaji musa eh, alhaji murtala ni ban san eh, musamman mu da muke nesa da kuma mutanen da suke nesa da kano wannan gidan da ka ce an kashe miliyan ɗari biyar wajen gyaran gidan bakin nan a ina wannan gidan yake ne a kano ko ba gida ba gida ba gida ba gida ba gida bane gidaje muna da akwai guest house na Kano State Government a Sokoto Road amma gida gidaje na guest house a nan Commissioner Road akwai gidaje na Kano State Government a Government a cikin Government House hmm. waɗannan gidaje duk lokacin da aka yi a lokacin nan gwamnatin Ibrahim shekarau ta ba da sanarwar cewa ta gyara gidajen masaukar baki a miliyan ɗari biyar da wani abu wannan a lokacin da aka ba da wannan sanarwar sannan muka bar gwamnati 2003 sannan gidajen waɗansu ma a wannan shekara aka gina su yau sannan eh, alhaji eh. Eh, to ina zuwa alhaji murtala alhaji musa ɗazu kana maganan cewa mutum yanke albashi da wani da akwai zargin da shi alhaji murtala ya ce kun ba da kwangilar naira biliyan goma sha biyu na madatsun ruwa kuma ba ruwan ina gasken wannan zargin to a gaishe ku to bari mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu rana wa mu zo mu ci gaba ko bayan maganar ayyukan da su tsohon gwamna Ibrahim shekarau suka taba bayarwa za mu tunkari magana jita-jita da wasu suke bazawa a nan cikin kano cewa wai saboda barakar da aka ce ta barke tsakanin shi kwankwaso da ganduje wai ana shirin za a so mu cire sunan kwankwasiya daga wasu ayyukan da gwamnan da gabata wato shi kwankwaso nan ya yi a mai gurbin wannan ababa ɗin da gandujiya gaskiya ne wannan maganar to sai ku tsama zuwan wannan shiri rana wa ciwon Allah ya kai mu yanzu dai muna gode wa shi Alhaji Murtala Zainawa da Alhaji Musa Dan da kuma musamman wakilin mu Mahmud Ibrahim Kwari da ya taimake mu muka hada wannan shiri a madadin su duka Ali Mustafa Sokoto ne a Washington to a shirin mu na hantsi za a ji cewa yanzu haka hukumar yaƙi da rashawa ta efcc ofishin shirin arewa maso gabas da ke garin gombe tana tsade da mataimakin shugaban jami'ar jihar adamawa da ke mubi farfesa david shell da kuma shugaban hukumar jami'ar manjo janar haladu hananiya mai ritaya amma yanzu dai ga labaran duniya amma a takaice. Wani rahoto na nuni da cewa kashi 90 cikin 100 na tsuntsayen ruwa suna cin ababa dangin roba kuma kusan kashi waso kusan dukan tsuntsayen za su ci roba kafin shekara ta 2050 bisa ga wani rahoton binciken da aka gudanar. Rahoton da aka fitar jiya Litinin a wata mujallar binciken kimiyya ya ce kasa da kashi biyar na tsuntsayen ruwa suka dauki wato suke da roba a jikinsu a shekara ta 2000 1960 kafin masana'antun roba su haɓaka. masu binciken sun ce sun gano roba iri-iri a cikin tsuntsaye da suka hada da balo da robobin wasan wuta da robar kunna taba da ƙananan motocin samfarin kira da kuma kayan wasan yara shugaban amurka barack obama ya bayyana sauyin yanayi a matsayin barazanar da ke buƙatar matakin gaggawa bayan isassa alaska jiya litinin domin fara wata ziyarar kwana uku a jihar da ke arewa maso gabashin ƙasar da nufin jawo hankali kan batun canjin yanayi. Ya ce yanzu sauyin yanayi ba matsala ce da ke nesa ba, matsala ce da ke faruwa a nan yanzu haka. Zahiri ma sauyin yanayi na faruwa cikin sauri fiye da matakan da muke ɗauka domin ganin an shawo kan shi. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta sake fitar da waɗansu wasiƙun imel dubu bakwai da mai neman jam'iyyar republic wato democrat ta tsaida ta takarar shugaban ƙasa hillary clinton ta aika ko kuma aka aika mata lokacin da take ma'aikatar da takaitattun labarai muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin in sallama da ku ga sakon taya murna ga iyalan malam mani habu da malam nuhu mai kuɗi dodo da za a ɗaura auren 'ya'yansu abubakar mani da fari da nuhu a garin kaɗanya da ke jihar katsina ranar asabar mai zuwa da karfe goma na safe a majami'ar ikwa allah ya ba da zaman lafiya da albarkar aure amin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma grace alheri abdu wacce ta taya ni da wanda ya bada umarni cd da kuma injiniya mana wannan lokacin wato jim hammond ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa sai da hantsin. This program has come to you from the Voice of America, Washington.